Kaskas farin ciki jan baya kwas, kwas ke donan ki zo nan na ce rashin kunya za ki mun shekaran jiya a gidan biki ba ke kika sai kwakwata ba ni a'a ba dai ka gane ba ƙarya zan miki hadda cewa wai in ƙara miki ta goma malami ba ni bace ba kakki mun munafunci kakki mun munafunci mai kan kadangare ki ban kuɗi na in ba haka ba abun kunya ba ne yanzu in ci kwalakki. Ka ga malam da ka kawai da ka gani na ce ka ce mini kawai dan ka ga kayi kwantai za ka tare ni ka ce. Na haka muka da ke kwantai ne? Eh. Zan yi iya kokawa da ke ka dan ban ci kwalarki ba to in zama haka. In dai har ban ci kwalarki ba na zama haka. Malam haba malam. ke me yara ku da wannan mutumin ne kawai daga gani na kawai wai na ci mai bashin kwakwa ni kuma ban ma taba gani shi na ce dan iya ka ce a ke tsaya tsakanin da Allah baki karban mai sa ba wallahi ni ban karban mishi ba akan me zai ce na malam gari na kai kace kana bin ta kudin to dan gidan sulhu dan sulhu na ce to dan sulhu a biya ni man in sulhun za ka ka biya ni man. Wani kuɗin naka ni sai in biya ka wallahi. A ji tsoron Allah me zan? A'a. To ai ni duk abin da kai shi za a yi ma. da Allah. Ni dai wannan dai asara in ce zai ne zan mata a lungu. Eh, to ai kai ba ni ka kana mai kaga ni sai in biya ka wallahi sai in biya ka nawa ne kuɗin naka. Ishirin ne ma ko no ɗari ne ma ashe. Kawo canji. Au ɗari da hamsin ne ma ko kai ɗari biyu ne in an ji haushi a biya. ai dama ba dan Allah za ka biya ba dan bukatar ka za ka biya ha eh. mm. biyar kyale shi dan Allah ke kyale shi ke ba ma ɗari biyar ba ne kamar dubu ne ko ai dubu ne dubu ne kuɗin kwakwar ai kawai dan ka ga kai kwantai kawai shine daman dai nema kake yi kwantai kai kyale shi Allah Allah yana kallon mu ai malam malam dan iya kuma mutum ya ji tsoron Allah duk wanda ya bata ‘yar wani za a bata tasa a ke zaliya ya kasuwar jiya ina tema magana gunja na iza ya agwalimar ai jiya na so in saro agwalimar na eh, na ga din rababbiya ce ka in siyar ai mun Allah ya isa ko dan ko ba tsoron Allah ya isa kuke ji a <laughs> ah, ƙarya kuke to ai riga shi mu gani to ni ya na wanke a a gaskiya to ai diga bawo da bawo kake sai a ni ba zan ji ba to barin dau daya a a kai kuma ka ka dauka ka bar shi mana sai